Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu masu kallo. A shirin da ya gabata mu yi magana akan yadda za a ka iya mining ɗin diamonds a coin market cap sannan kuma ka yi amfani da su wajen siyan NFTs da kuma redeeming din wasu tokens ɗin a Binance. to a wannan bidiyon za mu mai da hankali ne akan yadda za ka yi amfani da wannan diamond ɗin da ka riga kai mining wajen siyan nft a binance yanzu za mu kama practical na yadda ake shi yin amfani da wannan diamond ɗin idan ka je dashboard ɗinka na diamond to a nan wajen za ka ga kamar a irin kamar amounts na diamonds da kake da su da kuma kamar ranakun da kai ka bi kake mining to yanzu abin da zamu sai mu je sashe na rewards a can bangaren diamonds ɗin kenan idan muka je za ku ga akwai NFTs kala-kala a ciki wanda za ka iya siya sannan kuma duk wanda ka ga tambarin kamar sold out to yana nufin an riga an siya to amma akwai yadda za a yi kai sorting ɗinsu ta yadda za ka gane iya wa'inda suke available idan ka danna gashi nan yawa to yanzu wayannan su ne NFTs ɗin da suke available wanda za ka iya siya kowanne za ku ga da amount na supply ɗinsa da kuma amount na farashin da ake siya to yanzu za mu siya wannan na farkon mai birnin nan wanda ake saiwa akan diamonds guda 200 sannan kuma kuna ganin kamar total supply ɗinsa wanda ya raguwa gaba ɗaya 477 ne to yanzu bayan mun shige shi za ku ga kamar instructions na B wanda za ka bi instruction ɗin wajen kai redeeming ɗin shi wannan NFT ɗin sai kai clicking ɗin wannan link ɗin wanda zai kai can Google Play Store inda za ka download ɗin wani wallet wanda ake ce mai engine wallet to yanzu wannan engine wallet ɗin za ka iya continue ya kai ka can asalin shi Play Store ɗin idan baka jin daɗin amfani da browser to tunda na riga na yi downloading ɗinsa yanzu gashi nan na buɗe shi engine wallet ɗin wanda sai ta creating din sabon wallet ta ciki gashi nan za ku ga option na secret wallet wanda kana zuwa sai ka agree da terms and conditions din da suka baka sannan kuma wani mu jira ya yi loading yawa yanzu abinda yasa ko ga screen din ya baki saboda ina sa password dina ne yawa to yanzu na gama sawa yanzu gashi sai in create din wallet already sun yi min ticket din guda uku wallet ɗin da kusan su ne za su kasance kamar default wallet ɗina to amma idan ka je ɓangaren all ɗin nan duk za ka ga wallet kala-kala wanda za ka yi adin sannan wani injin wallet ɗin zai iya ma acting kamar trust wallet wajen receiving da sending ɗin payment ko kuma crypto to yanzu za mu je da default ɗin sai ka danna create wallet shi backup ɗin za ka iya backup yanzu ko kuma kai skipping ɗinsa zuwa anjima sai kai backup ɗin ni zan bari sai anjima sai backup yanzu bari danna shi skip ɗin saboda bidiyon ya sauri yau yanzu gashi nan komai ya yi ready yanzu akwai ga bitcoin wallet ga engine wallet ga ethereum wallet sai danna ethereum wallet din tunda da ita zan amfani wajen receipt din nft din sai in danna kan shi wannan receipt din zai kawo min wallet address ina wannan wallet address din ita zan yi copy to bayan na copy sai in koma can coin market cap din idan na koma can coin market cap sai in je sai in danna kan shi redeem yana son in redeeming din wannan NFT din kenan to wannan wallet address din sai in paste din sa a wannan space din ina paste din sa sai in danna shi redeem amma kafin nan zan yi activating din wa'annan madannan guda uku wanda suke nuna cewa eh na yi agreeing da terms and conditions din da suka ba sai sannan bayan nan sai kuma in danna shi redeem din yawa to gashi na abin da suka ce you have redeemed the Savanson the Duke of Dapa gashi nan dai ga ma wallet address na da sun hada sannan kuma suna magana cewa zai ɗauki kwana bakwai kafin su yi din wani NFT din saboda abin layi ake bi mutum dubu ashirin aka ware za a ba wani NFT din to kuma ina ɗaya daga cikin ɗari hudun karshe to don haka na san nawa zai ɗanɗano dau lokaci shi sa suka ban kwana bakwai zuwa sanda zai reflecting a can wallet din na injin wallet kenan wanda daga nan idan ya je injin wallet ɗin nawa zan iya sandin sa zuwa kamar external wallet ɗin haka da sauransu to yanzu gashi nan idan ka duba zaka ga total supply ɗin shi wannan ɗin NFT ya ragu sosai saboda mutane suna ta siyan sa ne amma ya kusa karewa yawwa sannan idan ka danna shi bangaren mai rewards ɗin nan anan zaka ga shi iya duk wani reward da kake da shi na NFT zaka iya gani ta nan kamar history ɗinsa da sauransa duk wani NFT da ka taɓa siya ta da diamonds a coin market cap za ka iya ganin sa a nan wajen sannan wannan a nan wajen idan suka sakan ma shi wannan NFT din a nan wajen za ka gansa to sannan za mu yi ƙoƙari a bidiyo na gaba sai mu yi bidiyo bayan kwana bakon na yi receiving ɗin shi NFT sai in sake bidiyo in nuna mana NFT din da kuma yadda za a iya sendin ɗinsa zuwa external wallet to da fatan mun ƙara da wani abu a wannan bidiyon sannan za mu so ku danna subscribe sai mun haɗa a bidiyo na gaba assalamu alaikum warahmatullahi